lokacin guda ta ga waɗanda suka taya ni caji na iftila'in da ya sami ni ta hanyar kiran waya da text sai na gode matuka bani da abin da zan biya ku alhamdulillah na samu lafiya kawai dai dan kumburan hanci ne rage da ke wajen ƙashi ne kuma shi ma allah da hankali wa mala adamu Barka da daga nan muna kiran ka daga sashin gidan TV Hausa TV. A jiya shafukan sada zumunta musamman Facebook, Twitter, Instagram muna ganin wani hoto wanda yake kai ne kuma a jiki tare da hadda wani bidiyo mai motsi yana nuna wa jini yana zuba a jikinka. To shine muke so mu ji shin me ya faru ne da wannan abu? Alhamdulillah. kasancewar a wancan satin an yi za a yi lockdown na kano gaba daya na'am da sai na yanke shawarar bara in tafi bauchi domin ziyartar yan uwana mawaka na'am tare da gabatar da wasu ayyuka a can na'am to da na je bayan an buɗe hanya da safe haka na bayan zan taso sai na yi sanarwa na ce to alhamdulillahi mun ji daɗi an buɗe hanya da fatan yan uwa yan jihar kano za a sai kayan abinci domin wannan lockdown din zai iya kaiwa kamar wata uku nan gaba na na to bayan na iso kano mun zo daidai mari da wajen tasha mun tsaya eh wallahi lokacin ne kawai sai na ga mutum uku sun zo daidai wurin da muke sun tsaya na akwai wani dan gajeri haka faɗa eh shine wanda kawai sai na ji wasa lokacin da naushin da ya muni akan hanci karan hanci na to a lokacin gaskiya ban san harin da nake ciki ban ma san inda nake ba kawai kuma na city na na zauna jini na ta zuwa. da kuma kai kaɗai ne kake tafiya ba tare da yan uwanka ba ka abin ya faru a mu biyu muke tafiya daga ni sai amini na ok mota ce ya ka taya ko kuma private mota ce kuke tafiya ku tsaya private motoci private motoci na ja mota ma ko wannan abu kuma kamar ana alakanta shi uwa irin yadda ake cewa akwai wani fitina tsakaninka da abokin sana'arka wannan hamisu bureka ana cewa uwa ko shi ne ya sa yaransa suka aikata maka wannan abu saboda an fi yaɗa irin wannan abu a shafukan sada zumunta na facebook a wannan abun ba zan ce komai ba saboda Allah shi ne masani dalili kuwa koma dai wane ne koma dai wane ne ni dai na riga na ci alwashin wallahi ba zan yafi ba kuma ba zan kyale wannan magana ba dalili tun da uwata ta kawo duniya ba a taba zuban man da jini ba sai a wannan kara kuma jinin ma da isa na fita daga hayyaci na kuma mutane suna ta alakanta rigimata da hamisu birika ko wani makamancin haka ni yanzu na fito in ce wani mai sa kan ai ba zan doka ce za ta fita doka ce hukuma ce za ta dandance wane ne ya mini to yanzu an kama wani daga cikin waɗanda suka yi wannan abu ko kuma dai har yanzu ana lalube ne a duba E, mutum uku ne domin a lokacin da abin ya faru da ni a kasancewar da suka da aka naushe ni to wanda suka naushe ma sun gudu ɗaya daga cikinsa aka kama eh tare suke amma eh abokin tafiyar tawa da ya rike shi so a lokacin sai na kokari a wani siyo abokina ne sai na kira shi na ce masa dan Allah ya mani taimakon gaggawa saboda ina cikin wani hali a daidai kashin marire akwai na gaba da iska sun lahanta ne yanzu haka zub ji nake sosai na'am to alhamdulillah kafin minti goma ma sha biyar mutuwa minti goma ga motar yan sanda ta zo sai aka ɗora shi daga nan sai muka wuce asibiti aka yi treating ina kasancewar zub da jini nake sosai domin jinin ma gaskiya har wajen isha ma ina zubarwa har wajen isha at least na kai wajen awa shida zuwa bakwai ina zub da jini ya ke sayawa to zuwa yanzu dai ya kake jin jikinka kenan alhamdulillah ina fara samun sauki da dai ina ina ta a magunguna an sassan magunguna sauransu amman allurori duba da yadda yau a jihar kano an tashi da azumi ya kake ka ɗauki azumi ne ko wannan abin bai sa ka ɗauki azumi ba hakikanin gaskiya azumi ba zai yi a gurina ba don yanzu haka ma ba azumi nake ba saboda yanayin karɓar maganin da nake domin sun ce idan har ban sha ba akwai jijiyoyi saboda ban taɓa irin wannan ba idan rana ta yi yawa jinin zai iya ƙara sakowa marin likita kenan ok amma kuma ni abin da nake so ina so in kara ba musu yana haƙuri su ƙarin haƙuri domin ba komai mutum zai ci banza ba a rayuwa na tabbatar cewa wannan jarabta ce daga Allah kuma ba wani abu da dan adam zai yi wanda Allah zai masa shi wani baiwa ce a ce kuma zai ci banza to suna ɗauke da wani makamai ne ko kuma a'a kawai da hannu suka yi amfani domin illata ka ne wallahi ta hannu ne domin a yanzu ma magana da nake ma sun karya min kankaran hanci to wallahi sun karya kankaran hanci domin alhamdulillah dai amma tun a jama'a amma ko a yanzu kaga hanci na zaga ya dan yi bendin kaɗan to to 'yan yana police station din nasu na mariri ko kuma ba a kai ga police station ba an kai ga police station za ah. su magana da shi su kasance babu kotu yadda ne ma an kama su kasance babu kotu ne ishu din coronavirus na da taku komai to amma fa ina tabbatar maka ko nan da shekara noni dan uwana ma ba za su yafe ba kowa yake da hannu a cikin wani abu wallahi na san inda zaren ke saka amma zato zunubi ne koriya kasance gaske amma insha Allah zan ɗauki mataki akan abin da aka min Allah ya yarda to nan zini na bari zuba a banza ba domin ni mumini ne gaskiya to yanzu a dan fasa baka ganin akwai wani alaka da ya hada shi da kamar wannan mawakin ya ke ah, hamisu breka ko kuma dai kana ganin har yanzu ba ku fahimci ya abin ya dosa ba ni dai da kai da shi ba samu muke balle domin magana ta gaskiya ni rabona ma da shi na manta tun da uh, wancan uh, an dan samu takaddama a baya kai wajen wata uku magana ta gaskiya ko har ka sai yake ba wanda yake shiga sun kowa kuma yin da shi ba mu zo mun yi faɗa ba amma daga yanayin yadda mutane suke turo min text irin mutanen sa ko wasu abubuwa makamancin haka ni kana tun daga lokacin na fara tsantsan da rayuwata domin na san cewa a wannan shi din komai zai iya faruwa To wasu kuma na ganin cewa tunda waƙar ka ta fashe ta wadda ka yi so gaman zuciya uh, ake ganin wa ok so ruwan zuma ake ta ganin tauraruwarka ta haska to ya za a yi in ba za ka dena ba to ba ganin hakan ne ya sa wasu suka haɗa kai domin su ga bayan ka? ni da abin abin da nake son faɗa musu ganin bayana sai Allah Allah kaɗai shi zai ga bayana akwai annaban Allah da yawa ma waɗanda suka tsaya ma akan wanda su eh, sun tsaya akan kalmar Allah ne sosai ma haka ta faru da su balle ni da nake mawaƙi waƙa nake dole Allah zai zarce ni da abubuwa daban-daban amma kawai abu da nake so sani shine ko da san ci galaba kaina ba fa su suka ci ba Allah ne ba su wannan damar a kaina amma su akan kansu wallahi tallahi babu abin da suka yi sai mun face abin da Allah ya kadarta domin dalilin haka ne ma eh, yanzu haka ma gaskiya ba ma na kan koma kai kenan eh, yanzu haka na hijira zuwa darkin kudu sai dan wani lokaci in Allah ya yarda okay To, a nan fasaha duba da yadda gurguje muke sabida karancin lokaci wani sako kake da shi domin aiwatarwa masoyanka ko kuma sanarwa masoyanka halin da kake ciki yanzu? To, ni alhamdulillah yanzu ina son sanar da masoyana su kara wuri ina cin ƙoshin lafiya kuma ina ƙara samun lafiya kuma sannan in Allah ya yarda zan bi kadina insha Allah sannan kuma abu da nake so in tabbatar musu da shi cewar babu wani abu da dan adam zai yi a rayuwa ya ci banza ba za ka taɓa cin banza ba dole sai Allah ya jarabce ka da wasu abubuwa daban-daban so ni na yi da cewar ni tawa ni tawa kalubalen kenan da nake fuskanta wa kalubalen kenan da nake fuskanta kuma Allah ya yarda zan jure zan dole in ci wannan jarabawar insha Allah in Allah ya yarda zan jure in ci wannan jarabar domin akwai wanda mai fuskanci kalubale fiye da nawa kuma kai la'akari da sunu da mino ni ba komai bane gaskiya ne kuma Allah na tuba lokaci ne ma Allah ya baka zai zo ya wuce wasu zai zo wasu za su zo ba wai kai ba saboda haka idai ko fata na kira na ga masoya na su kara min karfin gwiwa su ci gaba da min addu'a dukan duka abin da nake yi To duba da yadda wasu sun so su ga ka sanar musu da ina ne daidai ina ne gurin domin su zo su ɗaukan mafansa amma ana ƙoƙarin dakile abin ba na kira za ka yi ga waɗannan mutane musamman masoyan nan naka waɗanda ba su ji daɗi ba jiya ransu ya ɓaci duba da yadda suka ga jini na zuba a jikinka. To alhamdulillah idan tunda daga Instagram, Facebook, WhatsApp gaskiya na tsinci sani wadda ni kaina ba zan ba iya tsayawa amsa su ba na tabbatar uh, wannan gidan tv na kuɗin za su bi hankali inda za su ga irin sanin da ake tura mu wasu suna lade wasu suna tsinuwa wasu da nan dai wanda ma jami'an tsaro da kuma wanda suke da hannu da shi ne wanda suke so su shiga lamarin uh, ganin cewar an kwatan mana haƙida to To daga ƙarshe dai a don fasaha to me kake ganin yake haddasa wannan abu ga mawaka? To, na abu ne duk akan abu ɗaya ne daukaka ce. daukaka ce kawai. Idan daga lokacin in ka ga abu ina faruwa daga irin wannan to ka gode Allah hakika kana da wata baiwa ne wadda ana tunanin cewar gaba za ka yi resin. Gani ake za ka tashi ko wani abu to sai a ringa ya maka haka domin a dakile tashin naka eh idan ka karaya to shikenan dama haka ake so idan kuma ka jure sai ga duk abin ya zo ya wuce ya zama tarihi wani Allah da ni kuma zan jure zama tarihi ya samu nasara abin da nake so Allah ya yarda to a dan fasa baka ganin uwa kuma ka hau kan rol din waka wani ne yake ga uwa zaka danne mai bari ya kokarin danne ka kai kafin ka danne shi da Allah na tuba ni ban taba daukar wakar wani na hau ba na farko wata bidiyo da zan yi waka na nake yi ko na a makamacin haka kuma ron da kake gani Allah ne ke ba da shi dalili ko shine tun kafin mu zo eh, a dawo waka ta zamani irin wannan a baya an yi isa irin su shata irin su shehu ajilo da sauran mawaka haka na gargajiya wadda kowane gida iyayenmu da kakanninmu masu suke saurara waɗannan suka zo suka wuce aka dawo kan irin su sadi sidi sharifai aka dawo kan irin su abubakar sani mahabun na gudu wadda fata cikin su duk wanda zai lokaci kamar a cinye shi haka ake aka dawo irin kansu nura yan inuwa aka dawo kan gasu nan mawaƙa barkatai to saboda haka idan ni ma Allah na zan tashi haka ni ma za a yi kuma in zo in wuce tamkar ba a yi ni ba wadda nake ganin ba wani ba ne, wadda shi zai zo yi taking position din ya ci gaba da garawa saboda haka ni ina ganin cewar ni ban isa in kai matsayin wani ba ba tare da Allah ya kai ni wannan matsayin ba duk iyayi na duk kokari na duk iyawata sai Allah ya kai ni wannan matakin kuma wannan abubuwan da ake aiko da suka fi ni iyawa da yawa to idan kawai Allah ya yadda sai kai abu kawai ina ganin babu wani shamaki dole sai kai To muna godiya Adam fasaha da wannan sauraron dabu da kai na a shafinmu na YouTube mai suna Hausa TV. Muna godiya. Eh. In Allah da ina na ina bibiya ni wannan abubuwan da zato zunubi ne amma ina danganta shi da mutum biyu kuma wani Allah ya yadda zan nemi haƙina a kansu in Allah ya yadda. Za mu so kaɗan za mu iya sanin wayannan mutane mutum biyu da ake zargi ko kuma ka bar wa zuciyarka ne wannan mutane biyun ba sai na faɗe su ba amma Allah ya sani kuma wani mai asashe ma ya san su ba sai na kama suna ba amma daga lokacin da shari'a ta bayyana su a lokacin kuma za su gane shahiduwa ne domin wallahi wannan jinin na wajen bari ya tafa banza ba to nan dai a facebook dai da shafukan sada zumunta ana ta alakanta mawaka dai guda biyu in ba imma Hamisu Bireka ko kuma wani mawaƙi da ake ganin uwa ba ɗan Najeriya ba ne. dai ina ganin eh, dai lokaci